المتون دليل المتون العلمية عقيدة والتوحيد وانا اللي جاب يلا يا جماعة بسرعة نعم نعم sauri sauran littafi uku mu cika ka'ida mu je mu je malam ku bani ina za mu tafi mumtaz alqawli fi ru'yati Allah ko mun gama akan alqawli fil fil qur'ani wa annahu kalamullah ko akwai dan uwa da ya bani fa'ida Allah saka mai da alkhairi dan uwa kofawi ya samu sharhin wannan littafin wannan ba littafin duka ba wannan aqida din sharhu sunna ta dabari din amma kuma babu shi a kasuwa gaskiya ithaful umma bi sharhi sarih sunna na Abu Abdullah Mustafa ibn al-Adawi gashi nan yana da kyau kwarai da gaske illa shi sharhi ne yana da dan tsawo kuma ba sharhi ne da yake bin baki da baki ba sharhi ne ijmali kafin shi sharhin littafi kala kala ne akwai wanda zai ba da sadara a kasa sai ya faffasa sai bayani a kanta. akwai wanda sai ya kawo jumlar magana a dunkule sai kuma ya zo ya ci sharhi ya ci sharhi to shi wannan irin nau'in da ya bi kenan kamar dai ɗaliban ilimi zai taimaka kwarai musamman wanda za su sashi a majalisi su karanta amma babu shi a kasuwa don na sa je a nemo shi ba a same shi ba sai dai za mu duba shi a cikin intanet ko za mu same shi insha Allah sai a fito da shi a photocopy zai taimaka kwarai daga ciki na Mustafa Al-Adawi jazakallahu khairan um alqawlu fi ru'yatillah jama'a za mu karanta aqida akan ganin Allah ku rubuta ga littattafai nan da za su taimaka mana wajen fashin baki da ƙarin sharhi da bayani akan hukuncin ganin Allah na farko akwai majlis fi ru'yatillah majlis fi ru'yatillah na abi abdullahi daqqaq na biyu akwai izamul minna ku nemi littafin zai taimaka duk babi da ake karanta a karanta majalis fi ru'yatillah da kuma izamul minna fi ru'yatil mu'minina rabbahum fil janna izamul minna izamu daga azim izamul minna fi ru'yatil mu'minina rabbahum fil janna na wani malami a sheik abdurrahman ibn abdurrahman sannan aqidatul dahawiya shirin aqidatul dahawiya din nan yana da cewa babin ru'yatullah zai taimaka mana yace wa amma sawabu min alqawl fi ru'yatil mu'minin rabbahum yawm alqiyamah bihi wa adrakna alayhi الله as وأدركنا wal أهل wa huwa anna anna أن al الجنة yarawnahu ala ma sahhat bihi al-akhbar ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Asawabu abu da yake na daidai tabbataccen hukunci zance na kwarai akan ganin Allah cewa mu'mini za su ga Allah ubangijin su ranar kiyama wannan fa shine addinin mu da muke wa Allah bauta da shi kuma shi muka tarar da ahlus sunna wal jama'a akai kaga wannan yana nuna cewa danganta shi da shi'a din da ake yi akwai ta cewa ko duk da cewa a gaba akwai dan wani abu ko ta yar kura da amma dan adam wannan zancen shine anna ahlal janna yarawna hu alama sahad bihi al-akhbar lalle yan aljanna za su ga Allah yan aljanna za su ga Allah kamar yadda dalilai suka inganta abu na 18 haddathana abu sa'ibi سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جابر بن عبد الله قال جابر يتي عفوا ما جابر بن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر جرير يتي منا زونا وجم من ذانا صلى الله عليه وسلم سيدك كان سيكل لوتا رانر فانا نمحس كيف شيني ليلة البدر فقال إنكم راقون ربكم كما ترون هذا القمر يتي كيزا كغا أبنجد كفا كمريان دا كتي غنم ونن وتا kasan in wata yana garin haske ba za ka gan shi karara ba to mumini insha Allahu a kiyama zai ga Allah kamar yadda ake ganin wata din nan ba wai kamar yadda wata yake girman sa haka za a ga girman Allah ba ba haka ake nufi ba a'a za a gan shi ba turare ne yake ne la tudammuna fi ru'yatihi ba ku turare ne a wajen ganin shi fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'al in kun samu dama kar a rinjaye ku kan yin sallah kafin rana ta fito ita ce me suf wa qabla ghurubiha kafin ta fadi la'asar ta kai ku yi ku aikata thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karanta wannan aya wa sabbi bihamdi ka qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha hadisin bukhari da muslim kun ga wannan hadisi yana nuna mana cewa me za ku ga Allah mu'mini za su ga Allah إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر سو أكيد تعالوا السنة للي مؤمني سجى الله يراه المؤمنون بغير كيف ولا تشبيه وضرب من مثاله قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله <laughs> يزيد يتدون دي كرية karyata wannan hadisi to الله دمان الله كما da حلف غير مرة ya yi ta cewa wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi duk wanda ya kare ta wani hadisin ya ce ba za a ga Allah ba to wallahi ba ruwan Allah da shi wa aqulu ana shi at-tabari rahimahullah yace ni kuma ina faɗa sadaka rasulullah wa sadaka yazidu wa qala al-haqqa <laughs> ka san wannan shi ma ba dan tafiya ne za za ku ne yace annabi yayi gaskiya yazidu ma yayi gaskiya kuma ya faɗi gaskiya yawa to kaga wannan a dunkule aqida ahlus sunna akan ganin Allah kenan za a ga Allah saboda akwai waɗanda suna da aqida bara a ganshi ba wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha nazira suka ce wujuhu yawma idhin muntazira suka ce bayan za a ga Allah sai na to wannan dai kwada ta fada dawa kuma cikin shirin da hawiya din nan da kuma littafin aqida zai taimaka kullun dalibin ilimi an gaya masa wata gabar magana guda ɗaya karka dogara da wannan littafin to shiga cikin sauran littafai ka binciko me aka ce akan ganin Allah mazahib na malamai ƙungiyoyin da suka kore a ga Allah wanda suka tabbatar da a ga Allah suwaye suka ce ba za a gan shi ba suwaye suka ce za a gan shi suwaye suka ce an taɓa ganin sa suwaye suka ce kaza suwaye suka ce ma suna ganin sa yanzu ma a duniya ma suwaye suka ce suna mafarkin sa suwaye suka ce ana haɗuwa da shi a wannan zamanin ba an samu masu yi masa wasiƙa ba ma fiye fi af'alil ibadi wa hasanatihim wa sayyi'atihim sai gabar magana ta biyu ta gaba kai yaya magana aikin bayi kyawawan ayyukansu da munanan su yanzu anan zai yi magana kaddara kafin mu shiga wannan babu yana alaka ne da kaddara akwai abin da malamai suke ce da shi maratibul kadari ku rike shi yana da muhimmanci dole ne kaddara sai ta bota waɗannan martaba imani da kaddara sai ya haɗu da waɗannan abubuwa kamar haka guda hudu ɗaya al'ilmu maratibul kadari akwai al'ilmu eh ka yadda cewa Allah ya san komai wa zai bani ayar da take nuna Allah ya san komai ko Allah yana da ilimi na'am na'am na'am وهو بكل شيء عليم إن الله عليم بذات الصدور وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو نعم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ممتاز أه. بنجبة بنجبة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نعم دون مراتب القدر العلم العلم نعم Manji ji ba inna Allah alimu ghaibus samawati wal ard ba ni dan farkon ayan nan da Allah ne na san yanko ta kai ta dan mun shakka ne kadan kada na alamu ma yajidu fil ardi wa ma yawwa sai kuma me عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ولا يحيطون بشيء من علمه yanzu nan ka ga dama sai kai littafi akan wannan ka ce zaka bi ayoyin da duk suke magana akan ilimin Allah Qur'ani ka zubo su sai kai sharhin su ga bayani ka sa wa littafin sunan sa sunansa ilmullah shi kenan kware da gaske sai a baka fiye akan wannan kuma wata ba yi rubutun akai ba to wannan ɗaya daga cikin maraci qadar sai alkitaba na biyu rubutu lalle Allah ya rubuta komai wa kulle shay'in ahsaynahu fi imamin mubin mun rubuta mun kididdike sai na uku akwai al-irada wal mashi'a lalle akwai nufin ubangiji akwai mashi'ar Allah abinda Allah ya so wa ma sha'una illa an yi sha Allah akwai kuma alkhalku na hudu kenan Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil khalaqa as-samawati wal arda bighairi amadin tarawna duk ayoyin da suke magana akan halku, to wannan yana cikin maratibul qadari ku ga fahimci wannan al-ilmu wal kitaba al-iradatu wal mashi'a sannan kuma al-khalqu وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى والله سبحانه مقدره ومدبره لا يكون شيء إلا بإذنه ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر كما يريد mana yace zance na daidai ra'ayi na ahlus sunna shine sababu da na ra'ayi ahlus ce wal jamaa min al-qawl ladaina zance a wajen mu fi makhtulifa fihi a cikin abinda akwai sabani mutane sun yi sabani akan aikin bayi wai bawa in ya aikata abu shin Allah ne yayi ko shi yayi <laughs> wa hasanatihim da kyawawan ayyukansu da munanan ayyukan wai menene makomarsu shin bawa shi yayi da kansa ko Allah ne tura shi yayi fa inna jami'a zalika min indillahi ta'ala wannan dai yana wajen Allah wallahu subhanahu wataala muqaddiruhu wa mudabbiru. Allah shine mai kaddarawa kuma shine mai tsarawa la yakunu shay'un illa bi idni ba wani abu sai da izinin Allah wala yahduthu shay'un illa bi mashi'atihi ba abin da ke faruwa sai da mashiyar Allah kaga mashiya ta zo ko له الخلق والأمر كما يريد halitta da umarni na Allah ne kamar قال حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد hatta yu'mina Bilkadari qadari khairi wa sharrihi bawa ba zai imani ba sai yayi imani da kaddara alherinta da sharrinta wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yukhti'a kuma baka da imani sai in ka yadda duk abin da ya same ka ba zai kuskure maka ba dama kar wani ce kashi ai da ka sani da baka zo ba to ya bi ka gidan wa ma akhta'ahu lam yakun li yusiba abin da ya kubuce ma kuma ba zai zaman to da man zai same ka ba hadisi ne sahihi wannan daidai yake da kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah fal yatawakkalul mu'minun wannan aya ke al-lafz li hadisi abi al-khattabi ziyad bin yahya wannan lafazin na hadisi abi al-khattab hadisin abi al-khattab ibn yahya ziyad bin yahya قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الجوزجاني الجوزجاني قال حدثني ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن ابن عمر قال القدرية ان اكو القدرية لا قدريه نامو مكرنتا سدلا دلا او ان تابع مي اكيد القدرية النبي يجي ين قدريه مجوس هذه الامه سوني مجوسا وانا الامه النبي فدا كانسو saboda me yace su ne majusan wannan al'umma sun yi kama da majusawa saboda majusawa suna cewa duk wani alkhairi da ka gan shi haske ne ya kawo shi haske ne kawo alheri ko Allah Allah to amma majusa suka ce in ka ga alheri haske ne idan kuma ka ga wani sharri to duhu ne ya kawo shi In shada in ji majusawa manzo Allah ce waɗannan yan yan kadariya fa in maridu fala ta'uduhum ko rashin lafiya suka yi kakku je gaishe su wa in matu fala tashhaduhum in sun mutu karku halarci jana'izar su ku rabu da su haka annabi ya faɗa akan majusan wannan al'umma za mu zo bayani dalla dalla kai su gaba insha Allah alqawlu fi sahabati rasulillah aqidar sahabbai to anan ne nace muku bari ku ji aƙidarsa don wanda suke danganta shi ga shi'a Su sai mu ji me tunda abinda mutum ya rubuta shi za ka yi aiki da shi wa amma al lafihin fi fi afdali ashabi rasulillah zance na kwarai dangane da sabanin mutane akan wane ne fi a cikin sabon annabi ba ma ja'a annabi sallallahu alaihi Za mu yi aiki da abinda ya zo daga manzon Allah wata ba alal qawli bihi salafu ko magabata suke ta zance kai wa zalika ma wannan ya kasance ne kamar yadda haddathani Musa bin Sahal ar-Ramli wa Ahmad bin Mansur bin Sayyar ar-Ramadi qala haddathana Abdullah bin Salih قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين الله أكبر النبي يشي الله يازع بينا أكن تكن تالكي كبادع سوى النبيين والمرسلين من ده النبا واد زني واختار من أصحابي أتشين يا يازع بي قدوبنا حديث مالا كارا واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم الله يزعبي امين فجعلهم خير أصحابي سنة خلفاء الأربعة سنة مفي الخير وفي أصحابي كلهم خير يتي دسا بين قبائل سأوكي الهيري واختار أمتي على سائر الأمم يذهب الأمة أكن ثورا الأمة قبائل واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي كما يذهب كرني كرني خلو أتشن الأمة باين صاحبين القرن الأول والثاني والثالث تترى قرني نفرق خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم haka ɗaya bayan ɗaya shine tattara wal rabi'u fardan waɗannan suna biye karni na hudu kuma shi kadai to amma hadisin bai inganta ba wa na Kulu fa afdalu ashabihi a Siddiku, to zan ya kare sabari ya ce mafi kowa cikin sabai a siddiku abubakar amma kuna so ku lura da wani abu da Allah anan kula a siddiku abubakar sun malfaruku ba da umar sun mazun nurain usman bin affan sun ma amirul mu'minina wa imamul muttaqina aliyu bin abi talib ridwanullahi alaihi majma'ina <laughs> to ku duba dan Allah kan ba mu aliyu da idalan kaga wannan shi yasa wasu kace mutumin nan ba <laughs> akwai yar kura kura da jarabi da shi ya ce ku yadda daman akwai waɗanda suna ganin cewa APP ko lalle Abubakar shine gaba amma matsayi ba Halifu ya fi ba tare da sun zagi waɗancan ba to akwai wanda suke ganin a'a Aliyu shine number 1 to ma me ma Aliyu shine na daya to ku duba dan Allah da ya zo a nan gurin a wani gurin ma fa aliyu baya ma kiran sunansa amirul mumini ne yake cewa kuma yanzu a nan gurin wani <laughs> ko da yake umar dai shine farkon wanda aka fara sa masa amirul mumini a duniya dama a lokacin abubakar ba a ce mai amirul mumini amma lokacin umar shine aka fara sa amirul mumini a duniya kaga shine na farko sai usman amirul mumini sai aliyu amma da ya zo sai ya ce abubakar ko ba ka ba sai ya ce umar sai ya ce usman sai ya ce kuma sun ma amirul muminina bai isa ba sai ya wa imamul muttaqina <laughs> ya ce wa amma aulal aqwali bis sawabi indana fi maktal arance da yafi daidai cikin abin da aka yi sabani man aula sahabati bi imamati bi imama wanda yafi kowa ta dacewa da limanci shugabanci fa bi qauli man qala bima muna faɗa kamar yadda wanda ya faɗi wannan ra'ayi haddasani ibnu Abdullahi, muhammad bin amara الأسدي حدثني عبيد الله بن موسى حدثنا حشرج ابن نباتة قال حدثني سيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله الخلافة في أمتي ثلاثون سنة النبي تعالى فانت أتيها الأمة تاشي كرة ثلاثة منكر دعنا حديث عند قوة الترمذي ثم من بعد ذلك ملك باين هكا ملكي قال لي سفينة سفينة تي أمسك خلافة أبي بكر سنتان ركي هل فانت أبو بكر شكرة ديني wa khilafatu umar ashru lahanifancin umar goma ba sha biyu ba wa khilafatu usman isna asharata shi kuma halifancin usman shekara goma sha biyu wa ya fi dadewa a cikin su a cikin su hudu wa ya fi dadewa halifanci usman ko wa khilafatu ali sittun ali shekara idan ka hada wannan kala fa nazartu fa wajadtuha 30 sana da muka duba sai muka ga shekara talatin daidai kenan wannan ya nuna waɗannan su ne mafiya alherin halifanci kamar yadda annabi ya faɗa gobe insha Allah sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tambara insha Allah mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh